yeah, jin daɗi karewa amma wannan dadin bai karewa kuma baya karewa wannan dadin baya karewa sau da haka kamun muyi addu'a za mu cika da kasidar da take karewa da Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga bakin wani dan uwanmu abokinmu masoyinmu shi ma a cikin wannan zawiya tamu yake shine muhammad inuwa tashari ya dawo nan kafin mu karanta abin da za mutum da ya koma cikin su ya kamata mu sani yan uwa da mazanmu da matanmu mu san wani wata muka shiga yanzu da yawan mu idan an shiga watan ramadana sai ka ga mun gyaru sai ka ga mun gyaru marowata su dinga neman almajirai suna ba su salak wanda kullum za ka ga sigari a hannunsa sai ka ga sharbi a hannun wanda kullum yana club sai ka ganshi shi a wurin tahajjud wanda kullum yana wurin fati sai ka ganshi shi a wurin tafsirin qur'ani to in ba ku sani ba wanda ya kawo alkur'anin da ya zo yanzu wanda ba dan shi ba da alkur'anin bai sauko ba da ba dan shi ba da ba mutumin kirki ko dai a duniya da ba dan shi ba da ba ustaz da ba muallim da ba sheikh da kowa ga gani arne ne ba kalaquhu adlan walinan wa shiddatan wa ilman وجودا واتقى كل معصيه haka shi ibrahim ya halin annabi wato shine tausasawa da adalci amma taushin ba ba ga kowa da kowa ba taushin ga wanda ya sallama wa Allah ya bi umarnin Allah amma idan ka saba wa Allah za ka same shi mai tsanani fiye da dutse kaushin annabi ya fi fulawa ƙarfinsa da zafinsa kuma ya fi dutse idan ka saba wa Allah kuka yi arba da shi za ka tadda shi bai motsi yadda ka san kafaffen dutse ga baiwa ga ilimi idan yana kyauta ruwan sama makunya yake ga takatsantsan duk abin da aka ce saban Allah hanyar ma baya bi balle su hadu bayan kyawawan ɗabi'u ga kyan halitta babu wani abu da ya kai annabi kyau duk wani sahabi in ka tambaye shi labarin annabi zai ce ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillah tunda babata ta haife ni ban taba ganin wani abu mai kyau ba kamar manzan ka lura ba ba wani mutum ba ba wani mutum mai kyau wani abu ibrahim radiyallahu anhu yana ba mu labari lokacin da ya je ziyarci manzalla a madina ya ce da ya ziyarce shi suka yi bankwana suka gama ganawa ya ce da ya fito har ya fito daga madina ya tafi jidda ya wuce ya wuce a riyadh ya hau jirgi ya zo senegal ya sauka a dakar ya hau mota ya shigo madina ya ce bai ga wani abu mai kyau ba banda wannan kyan na tausayin aljanna kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da farjinin annabi sallallahu alaihi wasallama har ya dawo gida bai ga wani abu mai kyau ya ce kuma kasan dai riyadh ta ginu tana daga cikin manyan birane a duniya ya ce amma wallahi ba abin da ya burge ballantana wata mata mai suna salma ko laila ko hindu ko zainab ko maryam ko tandami har yana ba mu shawara ya ce duk wanda bai taba ganin annabi yana so ya gan to ba sai ya kwanta bacci ba in kana so ka ga annabi kuru-kuru gishe ibrahim ya ce shiga yi tsarki kai alula in san samu ne ma kai wankan tsarki ka fito kai sallah raka a biyu fatiha da alam na shara fatiha da izaja ka ɗauko alkur'ani ka buɗo suratun Najibi wan najmi iza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul kuwa, zu ratin fastawa wa huwa bil qubsil a'la summa dala fatadalla faqala qaba qawsin aw adna fa awha ila abdi fa sallallahu alaihi wasallam yace tarar mustafa zaharan wa وتصدرا بسر من أسرار الإله مكتم ترى ما همان النوم ترى ما همان النوم أنا ما ذاك قابل لك هنا نبتشي بالشوق منشدا على إم صباحا أيها الرب وصلي ترى منظرا هام الفؤاد بهده فيصليك الليلة وميلا وتندم وهند ودعد أو سليمة وزينب وفاطمة أو سلمى أو أسماء ومريم كي وقل لملوك الأرض نامت وهذا ملك لا يباع بدرهم yan uwa annaba abun so ne balarabe ne fari jajir san kowa kin wanda ya rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai matsakaicin tsawo ne ba dogo bane can can ba kuma gajere bane dab dab ba fari bane kau annabi ba ja bane dau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai jiki bane balle ga timbi a cikinsa manzo Allah kuma ba ramamme bane balle ka ga kashi a wuyansa ba mahandami bane balle ka ga kumatu ba mayunwaci bane balle ka ga kasusuwa a kuncinsa komai yaji komai yaji tamma suratu huwa tamma ma'ana ختام نبيه الحسن غيبا ومشهدا فليس كداها المصطفى عند مشهدي واثنى عليه ربنا بكلامه فعيا بليغ دونه يد مسندي وتكفيه هو يكفيه مدحا ذاته وصفاته محمد بن الحمد من حمد احمد saboda haka sai sai gawi idan mun tashi daga nan ku girmama wannan wata don Allah marowaci ya fara kyauta daga yau don Allah marowaci ba ya fara kyauta daga yau mara kunya ya fara jin kunyar Allah mai sabon Allah ya bari wanda ya ƙaurace alkur'ani ya dawo wanda ya rena iyayensa ya je ya tuba su yafe mishi wanda ya daɗe bai ɗauki carbi ba ya goge ya shafa mai turare ya kama salati kuma salatin kowane iri ka iya kuma in ka kwanta ka dinga yawan tunanin annabi in baka san shi ba ka tuna shehu mansur ya ce annabi fari ne an ya farin da ja gashinsa baki har kyalli ke wane kwanta goshinsa mai yalwa yankan ramin gidansa mai tsawo kwayar babba farin fari kar bakin baki wulik yana da yawan gashin makyaftai yana da yawan gashin gira yana da tsawon karan hanci in ya ɗauki kofin ruwa zai sha saboda tsawon karan hanci za ka gaskinin hanci yana zungurar ruwa mai kyawawan labba mai fararen haƙori zai na ɗauke damuwar da ta shekara hamsin a zuciya. in bakin ciki ya ma kakatutu a zuciya ran da kuka yi arba da annabi ya murmushi so ɗaya shikenan shikenan ka manta in taba sama yan jali haka shi wani in taba sama jali wa bu sakrin wa bu sakrin in tabassama yanjali ka haddi gama min auren barki yalma manzo mai tsananin farin haƙori kuma haƙoran a jejjere yadda kasar an jera gilasai ga hasken ruwan haƙori saman haƙorin akwai mushirya idan yi murmushi ka ga walƙiya wani maganarsa daɗi daki-daki dalla-dalla in annabi yana magana idan miyo ya fado za ka ɗauka diamond idan rijiya ta kabe tuba miyo a ciki sai ta cika da ruwa ta dinga amfani idan ya ɗauki yaro mai shan mama ya saka mai harshe a baki ya tsotsa ba zai kama nonon babarsa ba sai ya kwana ya wuni ya ƙoshi ya ƙoshi Allah ta ko'ina abin so ne don Allah don annaba mun tashi a nan kowa ya gyara hali kowa ya gyara hali kuma mu yawaita salati gare shi mu yawaita jin yaban shi mu yafe ma wanda suka cuce mu saboda annabi ya yadda da mu yanzu dan wana da ka yafe annabi ya zo kusa da kai da ka yafewa a biya ka amma annabi ya nesa da kai wanne ka fi so wallahi na sani ba annabi akwai wata yariya da kake tsananin kaunarta wallahi da za a ce to kenan, yanzu ne ba za a baka ita ba sai ka yafe kowa wallahi ce za ka inda wanda zai cuce ni ma yanzu ya zo ya cuce ni shi ba da yafe ba da ita ba ballan da na shugaba ballan da na shugaba wanda shi ibrahim radiyallahu anhu ke ce mana فما كجبين الهاشمي محمد وما كمهياه من الحزن والرفق ينسيك عن جيداء لم يا أساجيا لهدره كالبرغوز والصدر كالبيت shehu ya ce wallahi tun da babata ta haife da ban taba ganin goshi da kyalli irin goshin annabu ban taba ganin fuska mai haske da kyau kamar fuska annabi ba ya ce ran da Allah ya nuna ma wannan fuska za ta mantar da kai matan nan mai taushin fata mai dogon wuya mai bakin dumbarin lebe a ƙasa baki sama ja ko sama baki ƙasa ja mai hasken farin haƙori mai idanuwa kamar ɗan maraƙi mai siraran maƙyan gyama ran da daga annabi sallallahu alaihi Sallama za ta koma kamar jaba da ne take burge ka ita salati ka gyaru ran da daga annabi sai ta zo tana gaishe ka kana ki kuma wace ce daga ina daga ina to da ka yan uwa musu annabi sallallahu alaihi wasallama mu yawaita kyauta duk inda muka ga musulmi mu gaishe shi ko yana son mu ko baya son ya rage nashi mu dai mun shiga cikin farin ciki da murna wanda ya kawo mana addini watan sa kenan wanda ya kawo mana alkur'ani ya zo ya gyara mu annabi ya zo ya tadda duniya kowa kazami ne ko wanke baki ba iya ba shi ya koya kowa wanke baki ya koya mana tsafta ya koya mana tsarki ya koya mana alola ya koya mana sallah ya gyara zuciyarmu ya shigar da mu aljanna muhammadu inuwa alaika bihi